wasu na ganin cewa vincent enyama shine golan afirka da ya fi fice a gasar cin kofin duniya da aka kammala a brazil tauraron enyama dan kwallon najeriya haskaka a gasar a kara farko da tawagar super eagles suka yi da iran da kuma bosnia herzegovina enyama bai bari an zira masa kwallo ba kuma ya kare najeriya sosai a sauran karawa da argentina da kuma faransa a kulab sa na lil an ɗauke shi gwarzan ɗan wasa kulab ɗin ya zo na uku a kakar wasan bara kuma kwallo bata shiga ragar inyama a wasanni goma sha daya ba saura mintuna 114 ya kafa tarihin golan da kwallo bata shiga ragarsa a gasar faransa ba yama mai shekaru 32 yana kan gane sa kuma samun nasara ba bakon abu bane a wajensa ne kyaftin din najeriya lokacin da suka lashe kofin afirka a bara bayan da suka doke burkina faso a wasan karshe yanzu haka shawara ta rage a gare ku ko a ganin ku vincent inyama ya dace ya zama gwarzon dan kwallon afirka na wannan shekarar